sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1621 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata kwakwarar hujja da ta nuna cewa ɗan bindigan da ya halaka mutane kusan hamsin ya samu umarni ne daga kungiyar IS. rahoton wata cibiyar bincike a nan amurka ya ce al'ummar nahiyar turai na daukan kungiyar is a matsayin babbar barazana ga kasashenta a fagen wasan kwallon kafa kuwa hukumar kwallon kafan nahiyar turai ta yi wefa ta ci taron rasha dala 168 a yau talata a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan kasuwa sun koka a kan shirin takaita yawan kuɗin da za a iya fidda a cikin banki wanda babban bankin najeriya ke shirin yi Da shike yau ce ranar yin faɗakarwa akan ba da gudunmuwar jini za ku ji rahoto akan wannan batun. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙaddamar da wani littafi mai ƙunshi da dokokin 'yan jarida da aka yi a jamhuriyar Nijar. Za kuma mu kawo muku shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kawo bayan haka kuma za ku ji nasiha azumin Ramadan amma yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata kwakwarar hujja da ke nuna cewa dan bindigan nan da ya halaka mutane a kisan kiyashi mafi muni a kasar a gidan rawa na dan wato na 'yan luwaɗi da 'yan madugo a Orlando a jihar da Florida. Ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ke ketare Ga dukkan alamu a cewar Obama yayin da yake ganawa da 'yan jarida a fadar White House dan bindigar ya samu bayanai ne daga kafar intanet. obama ya ce dan bindigar mai suna umar siddiqi matin mai shekaru 29 wanda kuma aka haifa a nan amurka da iyayensa 'yan asalin afghanistan ne misali ne na irin 'yan ta'adda na cikin gida da suke yawan nuna damuwa a kansu amma kuma ga dukkan alamu ya nuna mu baya asa ga kungiyar is a lokacin da ya kira lambar neman daukin gaggawa ta 911 fadar white house ta sanar da cewa a ranar alhamis shugaba obama zai kai ziyara zuwa birnin na orlando this is a devastating attack on all Americans. It is one that uh, is particularly painful for the people of Orlando. Obama ya ce wannan mummunan hari ne akan Amurkawa wanda ya kasance mai cin rai musamman ma ga al'ummar Orlando. Amma mun san cewa hakan ka iya faruwa a ko'ina a ƙasar nan kuma muna goyon bayan al'ummar Orlando. Muna kuma ce iyalan waɗanda harin ya da su alhini. Rahoton wata cibiyar bincike mai suna Pew Research Center ya ce al'ummar nahiyar Turai na ɗaukar ƙungiyar ISIS a matsayin babbar barazana ga ƙasashensu. Sannan sai canjin yanayi wanda ya zo na biyu a jerin ababen da al'ummar nahiyar ke ganin suna masa barazana. Yayin da ɗanbin 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya ke kwarara zuwa nahiya a cewar binciken. wanda aka yi mai taken al'ummar nahiyar turai na fuskantar duniya a rarrabe Binciken har ila yau ya nuna cewa kashi goma sha bakwai cikin ɗari a ƙasashen Turai, goma wanda aka yi nazari a kansu sun nuna cewa ƙungiyar ta ISIS tana masa barazana kaɗan, yayin da kashi uku cikin ɗari suka nuna cewa ƙungiyar ba ta barazana ga ƙasashensu ko kaɗan. Hare-haren da aka kai a Paris da Brussels a shekarar da ta gabata sun sa batun ta'addanci a gaba-gaba a jerin ababen nuna damuwa ga 'yan nahiyar ta Turai, lamarin da ya sa aka ƙara tsauraran matakan tsaro. Sai dai mafi yawan 'yan nahiyar ta Turai ba su amince da ƙara kuɗaɗen da ake kashewa ba a fannin soji, saboda a ganin su dukan matakan soji zai iya ƙara haifar da ƙiyayya da tarzoma. Wani babban jami'in 'yan sanda da abokiyar aikinsa sun rasa rayukansu bayan da aka cika musu wuka a gidansu da ke Faransa a daren jiya Litinin. an kashe dan sandan ne mai shekaru 42 a wajen gidansa da ke birnin manenville mai tazarar kilomita 55 daga yammacin birnin paris maharin ya kuma shiga gidan ya halaka abokiyar dan sandan wacce ita ma tsohuwar jami'ar tsaro ce an kuma ceto wani yaro dan shekaru uku a wurin da lamarin ya auku kana 'yan sandan sun kashe maharin mai suna larossi a balla an taɓa yankewa a balla hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku a shekarar 2013 bayan da aka same shi da laifin ɗaukan mayaka domin zuwa faɗa a pakistan shugaban faransa a francois hollande ya ce babu haufi har na 'yan ta'adda ne que les forces de sécurité en France sachent bien qu'elles ont tout le soutien, toute la solidarité des pouvoirs ya ce na son jami'an tsaron faransa su kwanda sanin cewa suna da cikakken goyon bayanmu da kuma duk wata kariya daga cibiyoyin gwamnati kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc irin mai da hankalin da ake yi da kuma kuɗaɗe da ake warewa a Amurka da sauran ƙasashen duniya domin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Kisan kiyashin da ya auku a ranar Lahadi a garin Orlando da ke jihar Florida ya nuna cewa harin da ɗaiɗaiku mutane ke kaiwa ya zama babban ƙalubale ga gwamnatoci. ya zuwa yanzu babu wata ƙwaƙwarar hujja da ke nuna cewa maharin na garin Orlando na da alaƙa ta kai tsaye da ƙungiyar ISIS kuma daraktan hukumar bincike ta fbi james comey a jiya litinin ya ce sun yi imani daga kafar intanet ɗan bindigar ya samu tsatsauran ra'ayinsa wani babban jami'i a fannin hulɗar diflomasiyya a cibiyar brookings wato eric rosand ya ce wannan alama ce da ke nuna cewa sakonnin kungiyar ta isis na kaiwa ga ɗimbin matasan musulmai waɗanda suna wani halin kunci da za su iya runguma koyarwar kungiyar ta isis A cewa Eric, yanzu ya rage ne ga kowace ƙasa ta san mafita ga wannan matsala, musamman ta yadda za a ja al'ummomin da suke cikin gani, wato da ke ganin an warware su a gefe guda. 'Yan sanda a Faransa sun fara mayar da wasu 'yan ƙasarsu wato 'yan ƙasar Rasha 29 zuwa gida bayan an rangamar da suka yi da wasu magoya bayan Ingila a farkon ranakun da aka fara gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar Turai wato Euro 2016. fiye da mutane 35 suka samu raunuka a mase a yammacin asabar bayan da magoya bayan burtaniya da rasha suka yi rikici a wuraren stade velodrome bayan da aka tashi a wasan da kunnen doki magoya bayan rasha sun tankari 'yan ingila lamarin da ya sa mutane da dama suka arce suna tsallaka shingaye domin tsira da ransu fadar kremlin ta yi allah wadai da lamarin ta kuma yi kira ga 'yan ƙasar ta rasha da kada su biye wa duk wanda ya tunzura su kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce ba za su amince da irin wannan halayya ba kuma sun yi wato suna tsammanin 'yan rasha za su bi dokar ƙasar ta faransa kuma kwallon kafar nahiyar turai wefa ta ci tare kungiyar kwallon kafar rasha dala 168 a yau talata tare da yin gargadin cewa za a fidda kasar ta rasha daga gasar muddin masu mata wato mara mata baya ba su shiga taitayinsu ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko bari mu fara da Najeriya, 'yan kasuwa sun koka dangane da sabon tsarin da babban bankin Najeriya yake shirye-shiryen fitowa da shi na takaita fitar da kudade daga cikin banki zuwa naira dubu goma kacal. yayin da masana tattalin arziki da hada-hadar bankuna a ƙasar suka ce matakin ya nuna gwamnatin najeriya ba ta bita yanayin aiwatar da tsarin tun fara aiki da shi a wasu jihohin ƙasar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari kimanin shekaru hudu da suka shuɗe ne babban bankin najeriya cbn ya bullo da sabon tsarin takaita ta'amali da takardun kuɗaɗe tsakanin 'yan ƙasar kuma ya mayar da gurbin sa da amfani da kafofin sadarwa musamman na intanet wajen gudanar da cinikayya a tsakanin al'umma yanzu haka dai babban bankin na nan zai fito da wata doka da ke haramta cire kuɗi da suka wuce naira dubu goma daga banki ta hanyar amfani da cakin kuɗi na sai kayan ka na dubu ɗari biyar ko na miliyan ɗaya ko na miliyan ɗaya da rabi na tura ma ta account kai kuma zuwa za ka yi ka je ka fitar za ka sai irin wannan waken suya gyaɗa audiga da sauransu to kuma ya za a yi kaje ka fitar da wannan kuɗi saboda kai yanzu ƙauye za ka je mutanen ƙauye kuma ba akawun ne da su ba su abin da suka shina a ɗau kuɗi a basu a hannunsu a karɓi kayansu domin yanzu kamar na je cikin neja akwai kasuwa da ake kira salka akwai kwanar mai goge nan ma muna zuwa mu cita sannan akwai baturan noma nan ma muna zuwa mu ci ta akwai manigi akwai makera tun muna shiga da kwanan mai goge duk muna zuwa muna siyan mu sai waken suya mu sai masara mu sai gyada mu sai wake na ci to irin waɗannan mutane ne manoma na ƙauye wanda su ba akawun ne da su ba. Alhaji Yusuf Musa Ɗorai kenan wani ɗan kasuwa da ke ma'amala da ƙananan 'yan kasuwa da sauran jama'a a kasuwannin karkara. shi kuwa alhaji sharo uba na mai ra'ayin cewa matakin na iya jefa al'umma cikin haɗarin yawaitar fashi da makami a tsakanin al'umma magana ta gaskiya mu dai a ra'ayin muna ganin tsarin akwai kamar takurawa domin muna rarko kiwon za'a za a zo ana buƙatar kashe a hannu a tsaruka amma a ce da mu sai ka zo ka ɗauki kuɗi naira dubu goma to sami muke gan cewar an yi aka ci aka mutane ba za su zage ku ainihin sa kuɗi a banki ba su mai da kuɗaɗen su gida to kuma mutane su mai da kuɗaɗen su gida to ai kuma ka ganin za mu samu wata matsala ta rayuwa ko mun ga samu matsala ko ta shi anan fashi kuma zai yawaita da kome masana ke cewa dangane da wannan sabon tsari na babban bankin najeriya dr lawan habib yahaya ƙwararre ne kan tattalin arziki da hada-hadar bankuna tun da aka fito da cashless banking shi babban banki ya duba ya ga duk ƙasa jihohin da ya ɗauka misali kano da lagos da sauransu babu wata matsala idan akwai matsala wacce ce wacce ce matsalar shi kan kan kansa shi bankin da zai duba wacce ce matsalar da su bankuna yan bankunan yan kasuwa za su duba menene al'umma suka ɗauki wannan harkar bankin to idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasgaro daga nan zaka dora gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin ƙasa sai ana yin sa ana abin da bature ke cira success evaluation a duba a ga cewa nasararsa da rashin nasararsa mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin ƙasa yake kasa to abin da ake yi a hankalo tattalin arzikin kasa shine kawo waɗansu hanyoyi da mutane za su samu kuɗi a hannunsu shin wannan yanzu idan aka yi kuɗi zai ƙara a hannun mutane ko ragewa zai yi wannan shine abin da za a duba idan ku gwamnati ta duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na ɗaya ake to bai kamata a kai mataki na biyu ba. Dr. Lawal Habib Yahaya kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaida Ibrahim Mahmud Kwari. In Allah ya da a shirinmu na dare za ku ji mu da ci gaban wannan rahoton. Ranar 14 ga watan Yunan kowace shekara rana ce da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta keɓe domin faɗakar da jama'a akan mahimmancin ba da gudunmuwar jini domin ceton rayukan al'umma a sassa daban-daban na duniya. Wakilan sashen Hausa, Babangida Jibran, ya haɗa mana rahoto. a sakonta na bana shugaban hukumar lafiya ta duniya dr margaret chan ta bayyana ba da gudunmuwar jini a matsayin wata kyauta da za a yi wa biladama ko kuma biladaman zai iya yi wa dan uwansa biladama domin ceton rai rahoton majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa ana samun gudumar jini na miliyan 108 a duk shekara kuma kashi 50 cikin 100 na wannan gudumawa ana samar da shi ne a kasashen da suka ci gaba kasashen da kuma ke da kashi 20 cikin 100 na al'ummar duniya sai dai abin takaici kamar da hukumar lafiya ta yi bayani shine kasashen da ke bukatan irin wayannan gudumawa na jini ba sa samun sa walau saboda rashin ilmantar da al'umma game da muhimmancin ba da gudumar jini ko kuma rashin kayan aiki da kuma ma'aikatan lafiya da kuma sauran na'urori na yin gwajin irin waɗannan jini da akan bayar gudunmuwa rahoton hukumar lafiyar dai ya nuna cewa akalla ƙasashe 25 duniya ba sa iya gudanar da gwajin jini a sabili da karancin kayayyakin aiki ko kuma ma'aikatan lafiya to kai ina muhimmancin ba da gudunmuwar jini Dr. Fumilayo Ajayi wata jami'ar lafiya ce a nan Lagos. Donating blood is very very important. It helps saving some people's life. So it's a good thing for a human to donate blood. Ta ce ko shakka babu ba da gudunmuwar jini na da mahimmanci ga bil'adama kuma akwai bukatun wayar da kan al'umma na ba da gudunmuwar jini. Don haka na ba da shawara ga masu kin ba da gudunmuwar jini da su canja ra'ayinsu su dinga bayarwa domin ceton rayukan al'umma. To komai sauran al'umma za su ce game da wannan rana na ba da gudunmuwar jini ga dai abin da wasu daga cikinsu ke cewa ah, na muhammad rabi'u lal to ga shi yau ranar ba da gudunmuwar jini ta duniya ka masar da wannan rana kuwa wallahi malam ban san da ita ba to ka taɓa ba da gudunmuwar jini wallahi malam ban taɓa tun da aka hawan kuma yana kai shi zan kai shekara 25 ma na ma wuce da amma ka dai san muhimmancin da ke akwai kenan na ba da gudunmuwar jini eh, gaskiya na san muhimmancin to malam yau gashi ranar ba da gudunmuwar jini ta duniya ka taɓa ba da gudunmuwar jini na taɓa ba da gudunmuwar jini wa ka bai wa yaran waje na Ba ko wanda ke tsoron ba da gudunmuwar jini wani shawara zaka gaskiya su rika taimakawa saboda in ka taimaka zaka samu lada a duk shekara dai hukumomin lafiya da kuma gwamnatoci ne ke gudanar da gangami domin faɗakar da al'umma game da mahimmancin ba da gudunmuwar jini domin ceton rayukan al'umma da ban yi jibrin murai amurka daga lagos A gaida baban gidan Jibril. Yayin da 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ke korafi a kan yawan kama su da ake yi gani da aikinsu na yada labarai, hukumar sanya ido a kan aikin 'yan jarida CSC da haɗin gwiwa ƙungiyar Osiwa sun ƙaddamar da wani littafi mai kunshe da wasu muhimman dokokin aikin jarida a yau ga su bar barma da ƙarin bayani. Littafin mai shafuka kimanin 231 na ɗauke da wasu muhimman dokoki da suka hada da na gudanarwar hukumar sadarwa ta CSA da kanta da waɗanda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi a game da batun aikin watsa labarai da 'yancin faɗar albarkacin baki da dai sauransu. Tsara littafin da wallafa shi zuwa ga al'ummar ƙasa shi ma wani ɓangare ne na ayyukan da suka wajaba a wuyan hukumar sadarwar ta CSA domin ba 'yan ƙasa damar samun masaniya a game da aikinta na mai sa ido a kan irin wainar da kafafen yaɗa labarai ke toyawa. Alashi Sha'aibu Mamman na daga cikin mashawartan hukumar sadarwa ta CSA. Mutane manya waɗanda suke muna shari'a da waɗanda ma suke aiki na jarida da yawa ba su san dokokin ba. Shi yasa muka tattara waɗannan dokokin guri ɗaya don ya kasance abu mai sauki idan juju ne yana so ya yi wani shari'a to ga wani kundi wanda muka tanada na dokoki gaba ɗaya. in ɗan jarida ne ga kundi wanda muka tanada na dokoki gaba ɗaya in wanda yake so ya yi magana ne akan wani aiki na jarida to ya kamata ya san wa'annan dokoki gaba ɗaya dokoki ne wanda aka jero tun daga manya tun da constitution na ƙasa har zuwa ga dokoki ƙanana wa'anda muke ɗauka a nan hukumar kula mai kula da sadarwa Malam Dalhatu Mamman wani tsohon ɗan jarida da ya halarci bikin ƙaddamar da wannan littafi ya bayyana cewa. Wannan alheri ne na cewa dokokinmu ne dukkansu aka tattaro su gaba ɗaya aka hiddo su a cikin littafi guda yanzu amma kuma kiran da zan yi yan jaridu da Allah kal ayi kunnan kashi kamar irin na da adiba a karanta da kyau kahin ayi wani abu adiba dokokin a gani tukwana wannan abin da za a yi dokokin sun ba da izini ayi kan ai abu daga baya kuma a ce a ni ban ma san doka ta hana ba ko kuma a kan doka ta hana ba kawai taurin kai ne kawai mutum ya yi saboda in an yi eh, littafai wannan mu ne aka wa don su mana amfani mu in jaridu to mu tsaya makaranta su da kyau ya zama to duk abin da mu yi mu yi shi akan doka in mu yi shi akan doka jiki ya tsira an samu lahiya sai dai a nasu bangare yan jarida masu zaman kansu na ganin idan dan ɓarya da sata to daudawa ma da wari domin a baya-bayan nan kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida na ta korafi a kan rashin mutunta dokar da ta hana kulle ɗan jarida a kan aikinsa wacce shugaban ƙasa isu muhammadu ya saka wa hannu a shekarar 2012 kamar yadda a makon jiya shugaban ƙawancen kungiyoyin 'yan jarida baba alfa ya koka a kan wani matakin alkali na kulle wasu 'yan jarida biyu na jaridar le biyo bayan wallafa wata takarda mai ɗauke da sunayen wasu manyan mutane da ake zargi da shirya magudi a jarabawar jami'an kiwon lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. na ya mai ba ni jarida A gaida Sulaiman Mani Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maricen talata kwana na tara a cikin watan Ramadan da watan Allah karbi ibada. Shekaru biyar kenan ba a noma a Borno, jihar da ta yi kowace shan bone a hannun 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya sai kuma Yobe da Adamawa. To ganin hakan kuma ganin cewa 'yan Boko Haram sun bibbinne nakiyoyi masu ɗanbin yawa a dazuzzukan noma. shine na tambayi Profesa Baba Gana Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Ko yaya yake ganin za a iya gyara wannan al'amari? Har ma a farfaɗo da noma ya koma kamar yadda yake a shekarun baya a jihohin nan guda uku na Borno da Yobe da Adamawa? To hajiya wannan tambayan wallahi kin so samu inda yake min kai kai dalili yanzu muna da mutane wanda iyalansu da su duka suna cikin camps wanda ake ce abin IDP camps sun zama yan gudun hijira. Kuma da yawansu ba daɗin zama ba ne. Mutum ne da matarsa guda uku, maybe da 'ya'yansa goma sha, yana da katon gida yana da makekin gona. duk ana nan idan ka shiga cikin gidan sai ka ga rumbu da yawa duk ya cika da abinci yau ya zo abincin da zai sa baka ma sai dai gwamnati ta bashi a lokacin da 'yan gwamnati suka yadda za su ba su yadda za ta da harkar noma a borno musamman da yobe da adamawa wuri uku din nan ne wanda aka samu matsala kwarai da gaske amma kin san borno ne number one mm-hmm. followed by yobe sai kuma adamawa abu guda ɗaya da za dajin borno da yobe da yawa 'yan boko haram sun shuka bama-bamai abinda ake cewa landmines so ko da yau za su koma ƙauyukansu wallahi hajiya dole a samo abin za a yi a shashare wannan bama-baman da aka yi ta dasawa kan hanya da ci kuma filin allah ta'ala ɗaya kenan na biyu dole gwamnati hajiya dole gwamnati ta shigo ta ba manoman nan sabon salon iri ingantacciyar iri iri wanda tabbas na san idan na shuka na kula da shi zai bani abin da zan girba mai kyau hmm. ɗaya kenan don yanzu idan kika ce su koma gona ina ma irin yake gwamnati dole ta shigo ta ba su iri na uku hajiya ishu ɗin taki ɗin nan ko mun ki ko mun so ba yanda za a yi noman wannan zamanin ba takin zamani hajiya ba zai yiwu ba So sabida haka gwamnati ta shigo ta ba su taki tallafi wanda za su iya su samu in son so ma a ba su kyauta a ce bayan da kun gama nomanku da arzikin da kuka samu sai ku sayar ku mayar mana bashi. Na uku hajjiya ba yadda za a yi noma ba kuɗi abin da ake cewa credit access to credit manoman nigeria ba su da shi da yawansu ba su da ilimin da za su je banki su nemi loan kowane banki kuma idan aka je ruwan da ake saka ana maganan goma sha tara percentage kenan ko kuma ashirin da biyu wani manomi ne zai karbi bashin miliyan daya bayan da ya noma ya mayar da miliyan daya da dubu dari uku ko kuma dubu dari hudu hajja ba zai yi ba muna roƙon bankuna su mayar da abin da ake cewa single digit kwaya ɗaya ko da tara ne a ce idan ka ɗauki bashi bayan noma ka girbe komai sai kuma a ce sai ka ba da abin nan kuɗin da ka ɗauka bashi sai ka sa waya tara a kai iya da kyau shine single digit hmm. kar ya shige tara ya zama goma a'a na uku hajiya manoman nan da yawa akwai abin da ake cewa extension agent shi na ji president buhari da kansa yana faɗa cewa lokacin da muke yara ƙanana a daura ɗin akwai abin da ake cewa malaman gona da sauransu yanzu hajiya ba malaman gona completely a kididdiga na food and agriculture organization dama ya kamata ya ce kowane manoma hamsin suna da malaman gona guda ɗaya shekaru biyu da uku da suka shige a nigeria muna da malaman gona guda ɗaya ma manoma dubu ɗari biyar To a yanzu da nake miki magana ma batun ma extension din an ce ya yi collapsing completely a Nigeria. Ina ne wane ne extension agent, wane ne malamin gona daga ina ya taso daga ina zai shigo babu shi. Na ƙarshe Borno da Yobe da Adamawa ya kamata gwamnoni guda uku dinnan su haɗa kai. Su fara wani program wanda za a ce dole ne kawai kowa ya noma. Ko da kai dokta ne, ka dan samu hili kai wani abu kai da ko dan sanda ne ko soja ne idan dai kana cikin states nan guda uku a ce kowa ya zama jazaman makarantu primary da secondary school a musu saitin gona a cikin makarantunsu ana koya musu a haka arziki zai bunkasa mutanen nan tiraman da muke magana zai koma kuma za su koma gidajensu su samu abin da za su ciyar da iyali kuma da abin da za su rufa asiri hajiya al'amarin kenan To mu dai Allah ya sa masu ruwa da tsaki a wannan batu sun saurari Profesa Baba Gani Abba Gamba da kunnuwan basira kuma za su karɓi waɗannan shawarwari da ya bada. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin mu da Profesa Baba Gani Abba Gambo. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. A gaida Halima Jumrau. Yanzu kuma ga nasiha azumin Ramadan daga Dr. Ibrahim Abdullahi Sani, malami a tsangayar addinin Musulunci da Shari'a da ke Jami'ar Bayero ta Kano. wannan wata na ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren wata ne da ke wa haɓakar tattalin arziki na farko dai zamu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matukar muhimmanci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kira mutane zuwa ga shi a wannan wata kuma ya aikata shi a aikace shine ba da abu kyauta da ba da abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an siffanta shi a wannan azumi dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta mai yawan bada abu sai kuma ga wasu ruwayoyi wasu hadithai ingantattu da suka inganta da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan ɗabi'a tashi wannan halayya tashi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajiwadun nasu ya fi kowa bayar da abu ya fi kowa kyauta sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na ramadan ajwadu wa kana ajwadu ma ya yakunu fi ramadan babu lokacin da ya fi yin wannan kyautar irin lokacin ramadan wanda karshe idan kana so ka fahimci yaya wannan kyautar tashi take shine me aka rufe a gabar hadisin ta karshe kana ajwadu min rihil mursala aka dunkule ma cewar to ka fasani cewar manzan Allah tsira mishi Allah su tabbata a gare shi a wannan wata na Ramadan ya fi sakakkiyar iska yalwa da bayarwa wannan malamai suka ce kaiwa ne matuƙa gurin yadda a siffanta maka irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce gaba gurin yadda yake ciyar da dukiyarsa a wannan wata mai alfarma da kaga anan gurin mu a gurin mu musulmi dama wata ne na raya tattalin arziki To a gaida Dr. Ibrahim Abdullahi Sani. Kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa don Allah ku miƙa min korafi na zuwa ga ministan cikin gidan Najeriya da kuma babban kwamandan hukumar jami'an tsaron farin kaya da su yi wa Allah su dubi matsalan jami'an civil defense da aka yi wa ƙarin girma amma kuma har yanzu ba a ƙara musu albashi ba daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda jihar Zamfara. kira da sarkin musulmi ya yi wa gwamnatin tarayya ta bude iyakokin ƙasar don shigowa da shinkafa hakan ya yi daidai duba da yadda talakawa suka shiga cikin kuncin rayuwa a faɗin ƙasar sako daga alhaji abbas baffa chalidi bauchi najeriya wannan sako na cewa haba dr ahmad gumi wani irin tanadi kake so gwamnatin najeriya ta yi wa 'yan niger delta bayan wanda kundin mulkin najeriya ya yi musu sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano wannan sako daga isa lawan girgir ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya yunkurin kafa hukumar raya arewa maso gabas da majalisar dattawan najeriya ke shirin yi abin farin ciki ne fatanmu dai allah ya sa haƙa ta cimma ruwa to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya ce babu wata kwakwara hujja da ke nuna cewa dan bindigan nan da ya halaka mutane a kisan kiyashi mafi muni a kasar a gidan rawa na 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo a olanda a jihar florida ya samu umarni ne daga wata kungiyar 'yan ta'adda da ke ƙetare ga dukkan alamu a cewar obama yayin da ke gana da 'yan jarida a fadar white house dan bindigar ya samu bayanai ne daga kafar intanet rahoton wata cibiyar bincike mai suna pew research center ya ce al'ummar nahiyar turai na ɗaukan kungiyar is a matsayin babbar barazana ga ta sannan sai canjin yanayi wanda ya zo na biyu a jerin ababen al'amura wato al'umman nahiyar masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a fidda ta banki zai shafi rayuwar al'umma a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.